Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا غدا ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانر لارباكو ثلاثة muna ranar wato daren laraba eh da mun ce talata ta wuce muna daren laraba wato sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah ke roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musulma a kanmu muna cikin tafsirin suratu Ali Imran mun tsaya aya ta ɗari da hamsin daidai za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da ɗaya kafin alaran ya karanta akwai wani aliyu musa da ya turo da naira dubu biyu ta akawun na masjidu ahalin baitu wa sahaba da haka yanzu insha Allah mutane sun yi kura musamman wurin kawo kayan sawa yanzu babban abin da muka fi bukata muna bukatar mutane ko su kawo mana kuɗi ko abinci wannan za mu raba ba mutane inna ko jiya nan wani bawan Allah gana musu guda yi ta atamfofi da ya diddika Allah ya saka masa da alheri kuma ya ce a iya adadin marayun da muke da su mutum talatin da biyar manansu da matansu a je a gwada su gurin ɗinki shi zai biya kuɗin ɗinkin kuma ya biya wannan kuɗin ɗinkin ga baki ɗaya saboda haka wanda ya turo da saƙo daga hayin ɗan busha ya turo malam abubakar siddiq da saƙo kuma malam abubakar siddiq ya isar da saƙo kamar yadda ya turo shi da wannan saƙo Allah ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri sai asibitin musulmi da za su yi aiki ga mutum talatin kyauta amma sai akwai ciwokan da suka ware wanda za su yi aiki a kansu idan na dudduba takardar insha Allah gobe zan kuma sanarwa sai lakta da muke da yasa a Islamic Learning Center ranar Lahadi daga karfe goma zuwa azahar kuma insha Allah wannan lakcin maza za su iya zuwa mata za su iya zuwa unguwar sannan a can dama a sahabul maimana akwai ɗan uwa malam nura da ake tare da shi akwai mahaifinsa da yake buƙatar addu'a ba su eh, eh mace mahaifiya kai da take buƙatar addu'a ba ta da lafiya muna fatan Allah ta'ala ya ba ta lafiya haka nan akwai ɗan uwan uwansu ma ba shi da lafiya shi ma Allah ya ba su lafiya a can a sahabul maimana akwai ɗin daga cikin malamanmu ya yana tare da mu ya kawo wani ziyara wanda ga can adama shine malam sani wanda aka fi sanin sa da shi na san da yawan ɗalibai ba su san shi ba amma mu ɗaliban karatu mun san shi Allah ta'ala ya saka malam da alheri akan Allah bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى يكفي ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله تعالى يجد تامك القول إذ تهصونهم بإذني لو كسندكوك دنك كشي كافرين بإذن الله حتى إذا فشلتم هستي لكوك الروني wa tanaza'atu fil amri kuka jirayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam wa asaitum kuma kuka sabawa annabi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ta'ala ya nuna muku abin da kuke so na ganima minku daga cikin ku akwai man yuridu duniya wanda yake nufin duniya yana son wannan ganimar wa minkum daga cikin ku akwai man yuridu al-akhirah wanda lahira ce kawai madan fararsa ba ruwansa da duniya ba ruwansa da wannan ganiman kuma sarrafa kuma anhu sannan Allah ta'ala ya jiyo da kafirai a kanku liyabtaliyakum dan ya jarraba ku Allah ya ce wa kada afa ankum ni Allah ne kuka wannan laifin na yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minina Allah ma abutun falala ne akan masu imani al-imam da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce lamma sa'ala abu sufyan wal mushrikun yawm uhud yayin da abu sufyan ya tashi da shi da mushrikai ranan yakin uhud mutawajjihin ila makkah sun fuskanci garin makka in talaqu hatta idza kanu bi ba'd tariq nadi suka tashi sai da suka tsakiya sannan sai suka yi nadama wa qalu suka ce bi sama sana'ana tir da abin da ainihin wato muka aikata qatalnahum hatta lam yabqa minhum illa illa mun yace wa'annan mutanen ba wanda ya rage sai ainihin wato ashari taraknahum irji'u sai suka ce abin da ya kamata shine mu dawo mu kuma ainihin wato ya kasu ya zamanto ba wanda za mu rage daga cikinsu falamma azamu ala zalika alqa Allah fi qulubihim ar-ru'ba lokacin da suka yi wannan azaman na bari su dawo wannan suka rage ma su karata su sai Allah ta'ala ya jifa ma Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba tsoro da wanda ke tare da shi shi ne ayar da muka karanta a baya inda Allah yake ke fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa laqad kuma Allah wa'adahu Muhammad bin Kab al-Qurdi yace lamma a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila madina yayin da annabi ya dawo garin Madina da Uhud bayan yakin Uhud wa qad usiba wa qad usibu aqiqa am musiban tadda sahabbai a yakin Uhud فقال بعضهم لبعض ساكي يسمى matashi. min aina asabna hada wa qad wa'adana Allah an a ina aka yi muka kari ta yaya wannan musibar ta zo ta same mu bayan Allah ya yi mana alƙawarin cewa zai taimake mu suna wannan tattaunawa shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar yace wa laqad nasarakum Allah wa laqad sadaqakum Allah wa adam shi Allah ta ɓangaren shi alƙawarin da ya muku yace zai taimake ku ya tuka nashi alƙawarin ولقد صدقكم الله وعده Allah ya cika nashi alƙawarin cewa zai taimake ku a yaushe itta husunahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah shi malamai suka ce bi iznihi anan wato ana nufin guda uku itta husunahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah shine bi amrihi da umarnin Allah ta'ala wannan maganar ibnu abbas ya faɗi ta wasu malamai suka ce itta husunahum hun izini!" lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah shine da ilimin Allah wannan magana zujaj ne ya faɗe ta wasu malamai suka ce itta husunahum bi izini!" lokacin da kuka dinga kashe kafirai da hukuncin Allah wannan maganan Abu Suleiman addima fi shi ya faɗe ta to duka wa'annan guda uku izinin Allah zai iya shiga ciki lokacin da kuka dinga kashe kafirai da umarnin Allah da ilimin Allah da kuma hukuntawar Allah hatta idan fashiltu har sai da kuka ainihin wa istahsunahum da iznin sannan suka kuka dinga kashe su da iznin Allah malamai sun ce wannan kalmar takan ɗauki kisa sannan takan ɗauki motsi kamar yadda muka karanto a baya falamma a hassa isa minhum al-kufra lokacin da annabi isa ya ji motsin kafirci tattare da mutanensa amma nan alhissu da ma'anan alƙaslu lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta ila ainihin wato fashiltu ma sai da kuka yi rauni wa tanaza'atun fil amri kuka yi jayayya akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake mana dama ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sai yace ati'ullah ku yi wa Allah biyayya wa atiqur rasula sannan ku wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya Allah wa atiqur rasula wa la tanazaru kada ku dinga jayayya akan abin da bai kamata ku yi jayayya akai shi ba kuna yin jayayya mai nufar Allah ya ce fatabshalu sai ku rauni wa tazhaba rihukum sannan sai ƙarfin ku ya tafi idan kun kafa daular musulunci sakamakon jayayya akan abin da bai kamata ku yi jayayya akan shi ba Allah sai ya rubuta daular musulunci shi yasa malamai suka ce a larabci akwai wata iza da ake ce mata alfujaiya Kamar ka ce kharaj min almasjid fa ila al-imam ina fitowa daga masallaci sai ga liman asiri to tunda Allah ya ce wa Allah wa rasula wa la tanazu ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah biyayya kada ku yi jayayya kuna yin jayayya mai faru fa tafshar da kun yi jayayya akan abin da bai kamata ku yi jayayya a sa ba kuna yi karewa za ku wa tafshalu sai ku yi rauni ku kare wata ta zahaba idan kun kafa dolar musulunci ta kare da aka sai Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma asabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri to wannan matsalar yadda ta faru hadisi cikin bukhari barra ibn azim radiyallahu anhu yake cewa laqina al-mushrikeena yawma idhin mun haɗu da mushrikai a ranar yakin badar ranar yakin kudu wa ajalasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daishan min ar-rummat annabi ya dauki wata rinjina ta maharba ya zaunar da su akan dutse wa amarra alaihim abdullahi bin jubair sannan ya dauki abdullahi bin jubair biljim ba bin zubair ba biljim annabi ya dauke shi ya dora shi yace shi ne shugaban wannan tafiyar shi ne shugaban wannan mahar duk wanda ya je madina ni da na je na samu wani bakin fata ya iya larabci sosai yana ta bayani wallahi ai ga yadda lokacin da aka yi kaza ga ta inda kalin bin wali yi kaza ga ta inda aka yi kaza ga ta inda matsala kaza ta faru wale kalkamar kalmu ayana وقال النبي يكي لا تبرهوا إن رأيتمونا ظهرنا عليه النبي يكي وإن مثلا كدك كسكورة كسكو إذا كوكا جموني مكسا من صرع كان كافرين فلا تبرأوا إن رأيتموهم ظهروا علينا ولا تعينونا in kun ga kafirai sun samu nasara a kanmu suna kashe mu kada ku sauko ku ce za ku taimaka mana wannan ita ce dokar da annabi ya ba su yace ko mu muka yi nasara ko an yi nasara a kanmu na zaunar da ku a nan gurin kada wanda ya kuskure ya sako a wannan gurin abdullahi bin jubair ce falan na harabu lokacin da muka haɗu da mushirkai aka fara bugawa sai suka gudu wannan shine wa laqad kuma Allah wa'adahu Allah ya gaggata muku alƙawarin shi ittabusunahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah da aka buga a matakin farko sai da kafari sun fara guduwa ya yace hatta aikin hatta ra'aytu nisaa yashtidna fil jabal rafa'ana an suqihinna qad barat salaqihunna asai da daga mata suna gaugawa wajen ainihin wato hawa dutse fa aka zo su wa'inda aka dora akan dutse sai suka fara alganimata alganimata ga ganima ta sauka ga ganima ta sauka ga ganima ta sauka فقال عبد الله bin jubair ta abdullahi dan jubair yake musu ahida ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabru yace kar ku manta annabi ya faɗa mana fa ya ce ko sun yi nasara ko an yi nasara akan san musako fa abau a cikin mutum hamsin sai mutum arba'in sai suka kife suka sako daga kan dutse falamma abu lokacin da suka ƙi su surifa wujuhu shi aka juyo da fuskokin kafirai to wannan shine abin da Allah ya ce hatta ila fashiltu har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atu fil amri kuka yi jayayya akan umarnin annabi shugaban ya ce kar a manta abin da annabi ya faɗa ya ce kar a sako wasu suka ƙi suka sako shine wa asaitu kuka sabawa annabi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin kuke so na ganima minkum daga cikin ku man يريد الدنيا akwai wanda yake san wannan ganima wa minkum man yuridu al a cikin ku akwai wanda ba ruwan shi da wannan ganima summa sarafakum anhu yanzu sai Allah ya da kafare akan ku da ku kuke korawa yanzu sai aka koro ku da ku kuke kashewa yanzu sai aka dawo ana ne ana kashewa da ku kuke nadawa yanzu ku ake da ku kuke saukewa yanzu kuwa ake saukewa da ku kuke ba da makamai yanzu ba ku ake sun masarrafa kuma alhu sannan Allah ya juyo da kafare a kanku in ji Allah ta'ala a wannan lokacin da kafare suka juyo fa usiba saba'una qatilan aka kashe mutum saba'in a cikin musulmi mutum saba'in saboda kadai sun saba umarnin annabi kwaya daya billahi alaikum mu yi makan ma'adalci mu kalli yadda alaƙar mu take da bin annabi biyayya ce ta yawa ko saba masa ne ya yawa umarni ɗaya suka saba na annabi amma ga bala'in da ya biyo ba nan take an kashe mutum saba'in a cikinsu kuma musibar da ta tashi ba ta tsaya kan wa'annan ba kaɗai har kan manzon Allah sai da musibar ta haura ta tashi sun masarafa kuma anhu Sanannen jiyo da kafirai a kanku a wannan lokacin ne da abdullahi bin jibril yake faɗa wannan bayan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sumar da shi ya faɗi faƙala wa asharafa abu safiyan sai abu safiyan ya miƙe? faƙala sai shi a firƙomi muhammad a cikin mutanen nan akwai muhammad kuwa faqala sai manna Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ku jibu kar bashi amsa faqala yace a fil qawmi ibn abi a cikin mutanen nan akwai ibn abi quhafa shine abubakar siddiq qala sai manna Allah yace la ku jibu kar bashi amsa faqala sai yace a fil qawmi al khattab a cikin mutanen nan akwai dan khattab kuwa faqala da ya ji ba wanda ya bashi amsa sai yace inna ha'ula'i qutilu da annabi da abubakar da umar wa'annan duk an kashe su yace falau kanu haya Allah ajabu da a ce suna da rai da sun karba falam yamlik umar nan sahu sai na umar ya kasa hakuri fa qala sai yace kazabta ya adu wallahi ai ya kake makiyin Allah abaka Allah alayka ma yukhzika Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abin da zai kunyata kai bakanta maka قال أبو سفيان في أبو سفيان يكي في أقل هبل وتبنك هبل ياسا منصر لتوكك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يسي أجيبوه ينلق باش أمسا سوى الآن شغا الله yanzu kar ku manta lokacin da aka ce a tilqaumi Muhammad annabi ya ce kar ai magana saboda yana ganin abin shi ya shafa amma lokacin da matsala ta Allah ta shigo aka nuna wani yana da ɗaukaka akan Allah sai annabi ya ce ku ba da amsa sahabbai suka ce ƙalu ma na ƙulu me za mu ce ƙala sai annabi ya ce ƙulu Allahu a'ala wa ajal ku ce Allah shine mafi ɗaukaka kuma shine mafi girma wannan ƙa'idar na faɗi ta ranar na ce da duk za mu dawo ya zamanto damuwar mu abin da ya damu addinin Allah ne abin da ya dame mu sai Allah ya ɗauke mana da kowa ya koma damuwarsa ita ce damuwa addinin Allah ko oho shi yasa kowa sai Allah ya bar shi da damuwa yanzu ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi yake bayarwa lokacin da abu shi ya shafi shi sai ke kar ai magana amma abin yana shafar Allah ya ce a bada amsa dan ku gane cewa duk abin da ya shafi janibi na Allah subhanahu wataala ba a wasa da shi ba a sakaci da shi to shi yasa shi kuma annabi damuwarsa da Allah ne yasa kuke gani a cikin halitta kaf ba wanda Allah ya damu da shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin qala abu sufyan sai abu sufyan yace lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ajibu ku ba ta amsa قالوا سكت ما نقول ميزان قال النبي يقول الله مولانا ولا مولى لكم ku ce Allah shi ne wanda yake jibinta al'amarin ku kuma ba ku da wanda zai jibinta al'amarin ku dan dama Allah ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasir قال أبو سفيان في أبو سفيان يكتشوا يوم بيوم بدر والحرب السجان wannan wunin man ɗauki fansa da wunin badar dama yaƙi sijal wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi kwanakin duniya Allah yana juya su ne tsakanin mutane yau ku yi nasara gobe a yi nasara kan kansu, amma me yi sababin da yake sa a yi nasara kan musulmi shine saƙon Allah wannan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa suka yi sai ya to ita ce sababin karyewa al'ummar musulmi a gurin yaki to haka yasa ibn al-qayyim ya littafi ya sa masa suna fiqh sira duk irin waɗannan matsalolin ya tattaro yace da annabi yake gazawa da kuma ƙananan yaƙuƙuwa wanda bai samu zuwa ba turawa yi da jagoranci yace duk inda ka ga al'ummar musulmi ta kare tun a zamanin annabi to akwai wani abu da ya faru na saɓon Allah sai Allah ya jarraba musulmi da karewa mu ma nan a Najeriya ko mu yadda ko kan mu yadda dalilin waɗannan ƙodagan suka zo suka hau kanmu saɓon Allah ne shi yasa Allah ya kawo yannan kodarin ya dora ta akan wannan maganar na san ba za ta yi wasu daɗi ba amma magana ce ta gaskiya haka karatun ne ko mu yadda ko kan mu yadda wannan haka karatun ne kuma wani bayanin ma zai zo nan a gaba shine Allah ta'ala yake sun masarafa anhu sannan na jiyo da kafare a kanku liyan kuma Allah ta'ala yake na yi haka ne dan in jarraba ku ku gane cewa ana cin nasara ne lokacin da aka tsaya kan gaskiya da an saki kan gaskiya karewa za'i wannan al'amarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shafa Allah ta'ala ya ce wala qad afa anku ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafi muku wallahu shi Allah dama zu fadlin ma'abusun falala ne alal mu'minina akan masu imani masu imani na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan Allah ya kawo musiba sakamakon saban da mutane suka yi Allah yakan kawo ta ne don ya jarrabe su shi yasa manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son wasu mutane sai ya jarrabe su da haka da kun yadda cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah to sai yadda Allah ta tabbata akan ku da zaran kuka yadda wannan ba jarrabawa ce daga gurin Allah to sai fushin Allah ya tabbata ainihin wato a kanku shi yasa malamai suka ce idan mutum ya kalli waɗannan ayoyi na farko abin da ya faru ta bangaren sahabbai shi wanda Allah ya yi yabtali kum dan in jarraba ku jarraba wanda Allah ya musu yayi ne dan ya daga darajar su dan ta wannan hanyar ne aka samu an kashe mutum 70 dama da yace wa tilkal ayyamu nudawulaha bainan nasi sai yace wa liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya karɓi shahidi a cikin ku ta wannan hanyar ji Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu ce wa laqad afa anku ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafi waye yake da bakin magana babu sannan ya ce wallahu shi Allah zu fadlin ma'abutun falala ne akan masu imani wayannan masu imanin ba ni bane ba kai bane ba malami na bane ba malamin ka bane ba babana bane ba baban ka bane suka hau kan dutse aka ba su umarni aka samu matsala wasu mutane ne khassa wanda annabi yana da gida tun a lokacin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tadkhulu buyutan nabi ya kuma masu imani kar ku je ku shiga gidan annabi illa an yu'zan lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu shi yasa malamai suka ce zu da aka ce dan ya nuna tarin zunzurutun falalar Allah ba a ce wallahu sahibu fadlin alal alamin ba sai aka ce zu domin idan kai ma abucin kuɗi ne kuɗin ka ya kai kuɗi ba a fi maka sahibul mal amma idan kuɗin ka ya kai kuɗi sai a ce maka zu mali shi kuma Allah saboda rahamarsa da falalarsa ta kai falala shi yasa aka ce masa zu fadli ma abucin falala wa rabbuka al-ghafur zur rahama ubangijin ka mai ga ainihin wato mai wa rabbukal gafuru ubangijin ka mai gafara ne sannan ma'abucin ainihin wato rahama ne wannan yana daga cikin rashin kunya da masu aƙidar zagi habbai suke da shi mutane su ma Allah abu Allah kuma yin ya yafi wani kuma yin laifin bai yafi ba saboda tsabar rashin kunya ta ido Allah maɗaukakin sarki ya ce yawa mutum abu mutum kuma shi kuma ya ce bai yafi ba ya za ka yi ina ruwanka duk abin da sahabbai suke yi a duniya baya fita daga ɗayan uku ko dai sun ma Allah ko sun ma annabi idan Allah suka wa shi Allah ya yi cewa annabi ya neman musu gafaran Allah idan kuma annabi suka yi makafin kafin annabin su yi masa Allah ya ce ka yafe musu ya za ka zo ka shiga tsakanin mutumin da idan Allah ya yi ma annabi aka ɗora ma alhakin ya neman masa gafaran Allah in ko annabin aka yi ma shi annabin an ce ya yafe musu ya yafe to sai a samu wani mara kunya sai ya fito ai sun yi kaza ai sun yi kaza kafin ka faɗa ka sai sun yi ma Allah bane ya faɗa yace sun yi da ya faɗa yace sun yi me ya faɗa ai cewa ai wala qad afa an anhum ko wala qad afa ankum na yafe muku sana'a ayat da zamu karanta can gaba ba ta innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani ba inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu sai yake wa laqad afa wa laqad afa Allahu an ni Allah ni suka wa kuma na yafe musu to me a ciki da za ku zo ku zama alƙalai ga mutanen da ba ku wuce da wutar su ba ba ku da aljannan su ba Allah cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum sahabban annabi sun wuce abin da suka yi na aiki ba wanda Allah zai tambaya a cikin ku abin da kai kai kama yi kokari ka ga ka mutu da imani tukunna ma kai ta kanka ma tukunna duk abin da wani sahabi Allah ba zai tsaye da kai maka tambaya a kansa ba amma kai abin da kai shi Allah ya tsaye da kai ya maka tambaya a kan gari ko ƙasa zamani ko yare ko addini bai haɗa ka da mutum ba amma ka zo baka da wanda kake zagi in ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata cikin bukhari a kitabul magazi abu hamza daga usman bin mawhib yace ja'a rajulun hajjal bayt wani mutum ya zo zai yi hajji ɗakin Allah fara'a qauman julusan sai ga wasu mutane a zaune fa qala sayyidi man haula al-qurus suwaye wa'annan a zaune qalu sai suka ci haula quraish wa'annan qurayshawa ne qala sai ce mani shehu to wannan dattijan fa qala sai suka ce masa ibnu umar ai wannan abdullahi dan umar ne fa atahu sai shi wannan mutumin ya zo wajen abdullahi dan umar fa qala sai ce masa inni sa'iluka an shay'in fa haddithni yace zan tambaye ka wani abu ka bani labari qala sai abdullahi dan umar yace masa sal tambaye me zaka tambaya qala an shiduka bi hurmati hadha albayti yace ina hada ka da alfarman wannan lafi a ta'alamu anna usman bin affan farra yawm uhud ka san cewa usman dan affan ya gudu a ranar yakin uhud qala na'am yace ina san ya gudu qala sai yace fa ta'alamu tagayyaba an badrin falam yashhada ka san cewa bai ji yakin badar ba qala na'am sai yace ina sani bai ji ba qala sai ce fa ta'lamu annahu takhallafa an bai'atir ridwan ka san cewa baya nan aka asir ridwan qala na'am sai shi eh, bai je ba da gaske ne baya nan fa kabbara sai shi wannan mutumin da yake tabbata Allah da Umar sai ya kabbara yace Allahu akbar fa qala ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yace to ai ka tambaye ni rabin ansa ne bari zan cika maka rabin kun sa haka dan bid'a yake da duk mutumin da yake akwai ciwo a zuciyarsa yanzu ɗazu ɗazun nan wani yana rubutu a facebook ya kira ni ya ce min da Allah yana tambaya a suratu maryam yana neman wata aya a qur'ani a wata sura take wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatiman maqdiya nace mai suratu maryam ne aya ta 71 na ce me faru ya ce akwai wani kirista yana rubutu a facebook yana cewa da wannan ayar wai duk musulmi sai sun shiga wuta na ce to aya kamata ya ƙara sa ayin summa nunajjil ladina taqaw wa nabaru zalimin fiha jisiya kuma a azzaliman Allah ya ce wa idza tutla alaihim bayyana ta. idan an karanta musu ayoyin mubayyinun ne suke cewa sai Allah ya faɗi dalilin da ya yasa na nake to kaga wannan cin amana ne mutum ya zo ya ce duk masu sallah sai sun shiga wuta sai ja fa wani bil musalli sai ki ƙara sa alladina hum an salatihi sahu kaga wannan duk da zaran ka ga mutum a babi na istidlali yana yin haka to akwai rashin lafiya a zuciyar shi فقال ابن عمر سي عبد الله بن عمر يتي مسا تعال زونا لا أخبرنك والله سينا باك لباري wala ubayyinan laka amma sa'altani anhu kuma sai na maka bayani kan abin da ka tambaye ni akan shi yace amma firaruhu yawm uhud yace gudun da ya ranar yaƙi uhudu fa ashhadu anna allaha afa'an ni na shaida Allah ya yafe masa domin gashi a Qur'ani muna karanta wa laqad afa ankum innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum Allah ya yafe wayannan mutanen da muke rikici da su matsalar su shine hatta akan wannan Qur'ani suna da tuhuma akan sa domin duk duniya ta yadda ƙur'anin da ke hannun mutane da kowace ruwaya hafsu ne kumbul ne wane ne wane ne rasumul usmani ake ce masa ka je ka bincika a aqidar shi'a sai na usmani musulmi ne ko kaji eh to ta yaya a aqidar su yaushe Allah zai ɗauki ƙur'anin shi ya ma kaji a jiya ai ba zai yi ba sai dai ka karanta wannan qur'anin taqiyatan kafin mahadi ya zo da qur'anin da amma in dai kana karanta qur'ani kuma ka yadda da qur'ani yadda ta gaskiya to babu yadda za ya zamanto kana da tuhuma akan sahabban annabi wanda suke ɗibowa su sa cikin sahabbai mu ba mu ma yadda cewa musulmi bane ballantana ma su zama sahabbai abdullahi bin ubayn bin salul da mabiyan shi qur'ani ya kafarta su amma su wanda suke cewa fa kafire ne fa munafikai fa a ajin farko su ne abubakar ba umar usman billahi alaikum idan abubakar munafiki ne idan umar munafiki ne in usman munafiki ne wa zai rage a musulunci idan abubakar kafiri ne umar kafiri ne usman kafiri ne waye musulmi a musulunci babu wannan fa ita ce aqidar su ba dole ba za a yi musulunci ba sai an yarda da cewa abubakar da umar da usman kafirai ne sannan za a bauta ma Allah mu kuma kaga ba za mu yi da wannan aqidar ba har abada kuwa shi yasa duk wanda zai je ɗauko wani abu na wani conference da wani compromising da waye wai a zo a samu wani forum a zauna a tattauna da mu da shi'a a matsayin wai a tattauna a ina idan mutum yana so mu yarda da musuluncin su to shi kuma ya gamsar da su su yadda abubakar da umar da usman musulmai ne in kai wannan bayanin suka musu suka yadda shi ke mu ma sai mu yadda da musuluncin su amma ba ranar da za mu yadda da musuluncin mutumin da bai yadda da musuluncin abubakar da umar da usman ba ba yadda ba zai taɓa yiwa ba wallahi ba ranar da za mu yadda da musuluncin mutumin da bai yadda da musuluncin nana aisha da hausa ba in kana so mu yadda su musulmi ne a zauna conference in sun yadda da musuluncin waɗannan mu ma sun yadda da nasu ina fata an gane a abin da wani yake ba ake ne yake ganin cewa na tsaurin ido yanzu kamar wannan gingine mu malami kaza kaza kaza ni din nan in zo in ta shi gaba na ce to a kallama na a gani ai aljaza'u min jinsil amal yanzu kamar wannan gingine mun sahabi kamar sayyidina abubakar kaman na Umar kaman na Usman gingima gingiman sahabbai irin wa'annan a ce a zo a samu wani mutum a ƙasan nan wanda zai je latta a mame shi a ce muhadara da larabci ya ce bai iya ba sannan yanzu yana suka shi shi kuma yana suka wa'annan mutanen sannan mu zara ido eh ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba ya kamata a yi ma'ahalin sunna adalci idan ana magana sai a cewa an zagi malaman wasu zai iya kawo fitina ina so a kalli girman matsalan fa sahabbai ba ake zagi ba abubakar ba sai na umar ba abokin annabi sai na abubakar wanda da ya tashi zai hijira tare suka tafi har qur'ani ya nassa ba ce sahibu abokin annabi ne alaka ta aure ta hada ya auri yar gidan sai na abubakar ya auri yar gidan sai da na umar ya ɗauki ‘ya'yan shi guda biyu ya ba sai da na usman Allah ce waye wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan sai ke faja'alahu nasaban wa sihra sai sanya nasaba da kuma ainihin wato saka tsakani annabi ya aura wasu daga cikin su ya ɗauki aure ya ba wasu sana zo a ce ana zagin waɗannan mutanen sannan kuma ba a kallon girman sahabban annabi da matsayin da suke da shi a wajen Allah ta yadda alaƙar sayyidina abubakar da sayyidina umar da annabi yadda Allah ya kulla ta a duniya duk in za a ruwaito a ce an fita da abubakar da umar da annabi haka ali bin abi talib yake cewa na shajin annabi yana cewa sarattu ana wa abubakar da umar kaltu ana wa abubakar da umar mun fita mun shiga mun ci mun sha ni da abubakar da umar bayan da aka gama wannan rayuwar ta duniya aka je rayuwa ta barzaku Allah ya ajiye su a gurin ga annabi ga abubakar ga umar a gurin mu a gurin mu annabi ko yana da rai ko bai da rai da sa ba raguwa take ma babu yadda za a yi kamar yadda isu aƙidar waɗannan mutanen ma dama abubakar najasa ne umar najasa ne Allah ya ɗauki wa'annan mutane ya ajiye a kusa da shi ko Allah bai tsarkake manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda haka wannan babu babi ne wanda yake da ainihin wato yalwa su dama ahli sunna ba su ɗauka cewa sahabbai ma'asumai ba ne ba sa kuskure mun yadda cewa za su iya kuskure kamar yadda sauran mutane ke amma suna da hanya ta samun gafara wadda mutanen duniya kuma ba su da ita domin wanda aka ɗora nauyin ya neman musu gafara idan sun yi abu shine annabi kai kuma wa aka ɗora ma nauyin ya neman ma gafara yanzu sai dai baban ka ko ka ko waye in sun yi in Allah ya ga dama ya karba in ya ga dama ya ki karba amma tunda su annabin ne Allah ya ɗora su yace in sun yi kalima in fe musu ba yadda za a Allah ya sa annabi addu'ar da ba zai karba ba ba zai taɓa yiwa ba yace fa ashhadu anna Allah afa anhu yace wa amma taghlibuhu an badri yace amma dalilin da yasa bai je yakin badar ba fa innahu kana tahtahu bint rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a karkashin shi akwai yar manzon Allah wa kanat marida ta kasance ba ta da lafiya yana jinyar sa yana jinyar sa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace masa inna laka ajra rajulan mimman shahida badran wa sahabahu yace kana da lada wanda ya halarci yakin badar kuma zan baka rabu na wanda ya halarci yakin badar saboda baka je ba kana jinyar gata ba ta da lafiya yanzu billahi alaikum mutumin da annabi ya bashi uzuri idan sai mutumin kirki ne a duniya ya kamata ka uzurin sa? wa amma tagayyubu tagayyubuhu an bai atar ridwan yace amma dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman bai samu halattar yakin wa bai aka Ridwan ba yace falau kana ahadun a'azza bi batni makkah min Usman yace a lokacin da akwai wani mutum mafi girma a garin Makka da ba ba'athahu makanahu da sayyidina Umar da annabi ya aiki sayyidina Usman a makafinsa fa ba'atha Usman ya tashi Usman da zai ya aiki sayyidina Umar ya fara kira yace bar zan tura ka tunda kowa ya san abin da ya faru an zo zai shiga garin maka zai yi ainihin wato umara kafari suka ji labari ga annabi yana zuwa suka taso suka ce san ba su yadda shiga musu gari ba manzon Allah ya samu sayyidina Umar yace bari in tura ka yace ya rasulullahi wahayi ne cewa in ji yace a ba wahayi bane yace to in ba wahayi bane ina ba da shawara a tura sayyidina Usman yace domin yanzu a cikin garin maka kaf ba wani mutum da yake da dangi masu ƙarfi wanda za su iya ba shi kariya ta shi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi shawarar sayyidina Usman sayyidina Umar ya tura shi fa kanat bai'atu ridwan ba'da ma zahaba Usman ila Makkah to sai ya zamanto bai'atu ridwan ta faru ne bayan Usman ya tafi Makka kuma ai dalilin bai'atu ridwan ai akan shi ne ai lokacin da labari ya zo cewa an kashe sai na Usman manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya miƙi yace in ku an kashe sayyidina Usman wane ne wanda zai mun mubaya'a akan ɗauko fansa jinin na Usman da aka kashe فقال النبي بيده اليمنى هذه يد Usman. aka samu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a wata ruwaya dubu ɗaya da ɗari biyar annabi ya hannunsa da hannunsa mai albarka haka mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin nan kowa ya zo ɗora hannunsa akan haka da suka gama mubayar Allah ya ce na ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai da kowa ya gama annabi ya ɗauko hannunsa na hagu mai albarka yi haka da ita ce Allah wannan ita ce bai'ar Usmanu ta hannun annabinka ya tsora da su da suka yi mubaya'ar hannunsu da shi da hannun annabi wakilce su wata mubaya'a ce tafi garin amma saboda rashin kunya wani sai zai ce ai baya nan akai kaza dan ku gane cewa fa tuhumar sahabbai fa ba fa wa aka fara ba ba saboda haka ya zama wajibi akan mu duk abin da zamu iya kokarin mu ba sahabban annabi kariya sai mun kuma ina so in sanar da wasu mutane dan akwai wasu yan boko jahilai wanda ba su san addini ba wanda suke ta kokari suna ganin ai shi nan ba wani abu bane da iyayensu ake zagi ake kine ma iyayensu yanzu ai muna kallon yadda ake duk idan watan muharram yanzu ba cika suna ake ba ana ya Allah kine ma umayya banu umayya nan da suke cika titi su ce Allah ya tsine musu kaftin su ummu habiba matar annabi na ciki usman silikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki muawiya 95 akwai inda muka haɗu su littattafan fikihun da muke bauta ma Allah da su su yanda ya kuke bauta ma Allah da su balma wasu daga cikin littattafan kariku littattafan fikihun malaman ɗariƙa ne suka rubuta in ka ɗauki risala a wannan izina, wanda ya rubuta ta ɗan ɗariƙar shazaliya ne in ka ɗauki misbahu salih in ka ɗauki sauran littattafan duk sai ka ga mai ishmawi akwai ɗan ɗariƙar kaza ne ya rubuta duk sai ka ga suna da nisba zuwa ga wata ɗariƙa su ne littattafan fikihun da muke karanta su ne littattafan fikihun da muke karanta littattafan hadisin da muke amfani da su bukhari da muslim tirmidhi nisa'i ibnu majah abu dawuda su ne littattafan da suke karantawa qur'anin da muke karantawa shine qur'anin su kalmar shahada wacce muke amfani da ita wajen mutum ya shigo musulunci kun taba jin an je wajen shehu usman ɗaya rubuci za a shiga musulunci ya canza ba wannan kalmar ba amma ai masu sauraron karatunmu a gidan rediyon nagarta kafin ramadan mun sa yadda ake shiga addinin musulunci a shiya ya bambanta da yadda kai ka sani to in ka ɗauko har yanzu ni ina faɗa a iya karatuna ni ban taɓa sanin wata gaba ba da musulmi suka haɗu waɗannan mutane yanzu ba muna watan ramadan ba a kowane wata na ramadan da ake yin azumi suna riga musulmi ɗaukar azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu saboda ni wannan banda karatu a wanda mun zauna gida ɗaya da su banda abin da na karanta na littafi na aƙinin su wani abin na gan aikace ba sa ɗaukan azumi da mutane ba sa ajiyewa alaulat da kake yi ba irin ta suke yi ba kai in ka zo alaula ka wanke ba su sun zo su yi ne shafa suke sallah sai kana yin asuba magariba a asuba a zahar la'asar magariba isha'i kowace da lokacinta su suna da zuhurai da magaribe mutum ya haɗa azhar da la'asar ne ya haɗa magariba da isha'i ne sallar juma'a kai ka ɗauka wajibi ne su ba su ɗauka ba shi yasa ba za su iya gina mata masallaci ba duk nan garin ka faɗa min wani masallacin juma'a ne nasu babu ‘ya'yan annabi mu musulmi mun yadda annabi yana da ƴaƴa guda ba uku maza hudu mata su sun ce ba ƴaƴan manzon Allah bane ɗaya ce kawai ƴar manzon Allah na Fatima sauran agololi ne zuwa da su aka gidan matan annabi mu mun yadda mutanen kirki ne su sun ce kafirai ne sahabban annabi mun yadda cewa annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya bar sahabbai mutum dubu ɗari da wajen dubu sha biyar su sun ce wanda aka bari a addini ba su kai cikin hannu ba su ce mutum tara ba ƙur'anin nan sun yi magana a kan shi sun ce kaza menene sun yi magana rukunnan musulunci da shikashikan imani na musulmi daban nasu daban to ka faɗa min wata gaba wata ke jiran sai kun haɗu da su kiran sallah da ake yi na mutane daban nasu daban idan an zo a shar'an Allah ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah sun sai sun kara da ashhadu anna aliya waliyullah haka ake a kiran sallah hayya ala salah su ce hayya ala khairil amal haka ake ba wani gaba ni ji a iya karatu da na sani wanda wai da musulmi da in shi aka haɗu ni ba san wannan gaba ba saboda haka ka daina bata ma kanka lokaci duk wani taro in ka kira in ka ce kana kiran taro da yan shi'a da mu to mu ka san ba za mu zo ba to dan mu ba munafikai bane ba za mu zo mu karantar da mutane mu ce wannan abun kuskure bane kuma a zo a ga mana ta'amuli da shi Tam ba zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ka shirye da mu Allah madaukakin sarki ya yi bayani a ayoyi da dama wanda yake ainihin wato yi mana ainihin wato gargaɗi Allah ta'ala ya sa mu ainihin wato dace dan sarkin sunayensa. Isis Ibna إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم نعم. والله خبير بما تعملون الله تعالى استسئلونا عليكم السنة لكم أينهم وتهوى دوت كنا ما سبلوا لذلك يوكم ولا تلونا باقوا ويوى وزوى أينهم وتهوى shine wala tuluna ala ahadi war rasul yad'ukum shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran ku fi ukhrakum ainihin wato shine ainihin wato war rasul yad'ukum fi ukhrakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kiran ku zuwa ga kariya ga addinin musulunci fa asabakum zamman bi sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki likai la tahzanu saboda kada ku yi bakin ciki alama fata fatakum akan abin da ya kubuce muku na rashin samun ainihin wato ganima da nasara wala ma asabakum ku akan abin da ya same ku na rauni da kuma kakkashe wasu da aka yi wallahu kabirun bima ta'malun Allah ta'ala zai ba ku labari da abin da kuka yi na ainihin wato aiki wannan ayar alhassanu da katara sun karanta istus iduna ay fil jabali wala talwuna ala ahadin wato ba kwa ainihin wato biyuwa zuwa ga ainihin wato kuwa akan ce wa antum la tulwuna ala ahadin min ad-dahshi wal khawf wa ru'u ba kwa biyuwa akan kuwa saboda cewa da kuma ainihin wato tsoro da firgici wal rasul yad'ukum fi ukhrakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiran ku wa huwa qad kallabtumuhu wara'a zuhurikum kun ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayanku Yada ila tarkil firadi annabi yana kiran ku zuwa ga barin yatsu min al'a'da'i daga makiyanku wa ila raj'ati wal awlati wal karra akan ku dawo sannan ku ainihin wato kai farmaki wala tad'una ala ahadin ba ku waiwaiwa zuwa ga kowa malamai sun ce idan an ce talwon shine ainihin wato cewa. kamar yadda Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ku zaman to masu tsayi da shaida dan Allah ko da akan kankin kawunan ku da zo ne yake wata tambaya cewa mutum ne a gabansa mutane guda biyu suka yi rigima ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba kuma ya tabbata cewa musulmin ne ba shi da gaskiya sai aka je kotu aka kira ka shaida. yanzu za ka wala ka goya ma maya rashin mai gaskiya ya ce kirkiri haka za ka fito ka ce to hana dai addinin mu ɗaya kuma musulmi ne amma shi ya zalunci shine azalimi shine da kyau da yin wannan ba shi ke nuna cewa kana goyon bayan addinin wancan wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce awul walidaini ko iyayenku ne wani lokaci a iya samun cewa babanka shine bai kyauta ba shine ba shi da gaskiya in an kira ka shaida sai eh to gaskiya fa ba ma an samu matsala sai dai kana fitowa daga kotu zai ce na tsine ma والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا شنو محل شاهد فأنا نون لوكتي yayi. والرسول يدعوكم في أخراكم السجية لما اشتد المشركون على المسلمين بأهل yayin da mushirikai suka tsananta wa musulmi a yakin hudu fa hazamuhu sai suka ainihin wato karya su dakala ba'aduhum al-madina wasu su suka shiga madina wa talaqa ba'aduhum ila jabalin fawqa sakara wasu su suka hau saman dutse fa qamu sai suka ainihin wato hawan nan kan dutsen فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس annabi sai ya fara kiran mutane yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah fa zakara Allah sai ainihin wato ambaci Allah fa zakara Allah fa zakara Allah su'udahum sai Allah ya ambaci hawansu a wannan dutsen shine ta istusqiduna a lokacin da kuke hawa dutse ثم ذكر دعاء النبي sallallahu alaihi عليه sannan sai Allah ya ambaci kiran annabi sa iluna a lokacin da kuke hawa dubi wala taluna ala a ba fa waiwaiwa zuwa ga kowa war rasul ya da'ukum fi ufraqin shi kuma annabi yana kiran ku akan ku dawo zuwa ga ainihin wato kaima makiya farmaki malamai suka ce fa asabakum gamman bi gammi shine al-gamm al-awwal bi sababin hazima saboda kare da kuka yi wasani ne kila bakin ciki na biyu da Allah ya ce fa asaba kuma gamman bi gammin sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki bakin ciki na farko saboda kai yadda kuka yi bakin ciki na biyu kuma shine shine kila lokacin da aka ce muku kutila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an kashe annabi kana zalika indakum ashad wa a'azam min al-hazima sai zamanci wannan bakin cikin ya fi bakin cikin karyewar musulmi suna cikin bakin ciki an samu matsala a gurin yaƙi an karye. sai kuma suka ji labarin cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to labarin kashe annabi sai ya fi bakanta masa rai fiye da labarin cewa ma sun karya a gurin yaƙi shine fa asabakum gamman bi jambi sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki sijjiyati al-gamm awwal bi sababi ma fatahum min al-ghanimati wal fath ba asabakum gammin gamman sai bakin ciki ya same ku saboda ba ku samu nasara da ganima ba والثاني شيني بإشراف العدو عليهم نبي شيني سبب سام النصر الدمك يلتقي أتنكم محمد بن إسحاق يتي فأصابكم غما بغم أي كربا بعد كرب بقين شكي أكم بقين شكي شيني قتل من قتل من إخوانكم كشي وان أكا كشي دقشين يوانكم وأولوي عدوكم عليكم لكم توككر مكيانكم أكمكم وما وقع في أنفسكم من قول من قال da abin da ya faru a kanku na maganar wanda yake kutila nabiyukum an kashe annabinku fa kana zalika mutatabi'an alaikum gamman bi sai wannan ya biyo da bakin ciki a kanku bayan bakin ciki mujahid da katara suka ce al-gammul awwal shine sama'uhum qatl muhammadin jin cewa an kashe annabi muhammadu shine al sani shine ma a min al-qatl wal jirahi abin da ya same su na ainihin wato da kuma ainihin wato ainihin wato kisa duka waɗannan ma'anonin da malamai suke kawa ainihin wato mutaradifat ne suna komawa zuwa ga abu daya Allah ta'ala ya ce wallahu Kabiru. Allah zai ba ku labari bima ta'amaluna da abin da kuka aikata shine khabirun bi a'malikum wa maqasidikum Allah ya kware ya san abin da yake aikin da kowa yake a bayyane ko ba a bayyane kuma ya san manufar kowa wanda yake Allah ne manufarsa da wanda ba Allah bane manufarsa Allah ya sani sannan wa qadirun ala mujazatikum alaiha sannan Allah yana da iko akan abin da kowa yayi na aiki mai kyau ko mara kyau shi Allah ta'ala ya saka masa muna roƙon Allah in zai mana sakamako Allah ya mana sakamako akan aikin alheri abin da muka faɗa daidai Allah ya ƙara Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana kuma Allah ya ƙara masa habban annabi daraja da matsayi da girma kuma Allah ya kara mana san sahabban annabi da mutanen gidan annabi Allah kada ya jarrabe mu da cikin wanda za su ji haushin sahabban annabi daga ƙarshe kamar yadda muka yi bayani a farko cewa da Allah mutane idan saƙo ya je musu wanda Allah ta'ala ya ba su dama ta za su iya siyo abinci su aiko da shi wannan santar babban abin da muke bukata shine abincin da za a rabawa mutane yanzu da kuma ainihin wato kuɗaɗe Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم